kamar da aka shirya yau shugaban kasa goodluck ebele jonathan ya gana da wakilai ko kuma iyayen yan matan na chibok da waɗanda aka sace da waɗanda kuma suka kukuta tare da halartar gwamnan jihar wato shatima wanda ya yi wani taro tun ran juma'a da shugaban kasar dangane da sha'anin tsaro a abuja da kuma sauran wakilai dai na gwamnati domin duba hanyoyin da za a tallafa wa iyayen da koya da suka kukuta da irin shirye-shiryen da gwamnati take yi na tabbatar da cewa ta kubutar da sauran 'yan matan nan sama da ɗari biyu da har yanzu ba a samu tabbataccen labari ko ranar da za su fito daga hannun 'yan kungiyar ta boko haram da suka sace su ba wanda yake ba a bari muka tattauna da yaran ko kuma iyayensu ba amma kakakin gwamnati wato fati ya bayyana mana ba suka kammala taron nan da iyayen kafin su je wurin da suka ci abinci cewa an yi nasarar samun fahimta tsakanin gwamnati da iyayen yaren nan ta yadda shugaban kasa ya ba su tabbacin cewar za a ɗauki duk matakan da suka kamata domin a tallafa ma mawuyacin halin da suke ciki ko ya ba su alkawari na cewar ana yin ɗaukar matakan da suka kamata na kubutar da yaren nan ba tare da an rasa su ba tare da an yi amfani da ƙarfin da zai sa a yi hasarar kowace rayuwa daga cikin 'yan matan nan ba kuma yana fahimtar da su cewa aiki ne mai wahalar gaske shi yasa ya aka samu jinkiri saboda abu ne wanda ba a amfani ba za a so a yi amfani da ƙarfi kai tsaye ba a ce za a kubutar da su amma suna yin abubuwan hikimomi na tsaro domin a tabbatar da cewa an kukutar da su dangane da halin rayuwa kuma shugaban kasa ya saurare su bukatar su ta karin tsaro a wannan yanki inda ya ba su tabbacin cewa za a ƙara matakan tsaro. To rahotanni kuma na nuni da cewa kimanin iyaye bakwai daga cikin waɗannan iyaye sun rasu kawo yanzu bayan sace 'yan matan nan an yi wata magana game da wannan to mun je ji labarin cewa waɗansu iyayen sun rasu saboda fargaba da fitina da tashin hankali amma ba mu da tabbacin nawa ne kuma ko an gabatar da wannan maganar ga shugaban ƙasa Amma kamar da na ce idan aka kammala taron nan suka fito a cikin gari watakila za mu iya jin ƙarin tabbatancen bayanan abubuwan da suka gudana da irin ƙorafe-ƙorafen da suka yi da irin halin ma da suke ciki halin da ake ciki. Yawa to mun gode sai zuwa an jima za mu sake tuntuɓa ka domin neman ƙarin bayani. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Yan bayan ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata manyan ƙasar mu ko ya cancanta ku sa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta